Masu sauraron sashin Hausa na Radio France International RFI barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mu zagaye duniya tare da ni Ahmad Abba. Wannan shiri dai bisa al'ada kan tabo kaɗan daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankali a mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu ji sabuwar takaddama da ta kunno kai tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. za mu je yadda kasar faransa da wasu kasashen yammacin turai suka fuskanci matsanancin zafin rana a kasar burtaniya shugaban jam'iyyar conservative na kasar boris johnson ya karbi ragamar tafiyar da kasar a matsayin prime minister daga hannun theresa may a najeriya cikin wannan mako mai karewa shugaban kasar muhammadu buhari ya gabatar da jerin sunayen mutane da yake bukatar nadawa ministoci ga majalisar dokoki domin amincewa da su a cikin wannan mako mai karewa aka cika shekara goma da fara rikicin boko haram a najeriya wanda kuma ya yadu zuwa kasashen niger kamaru da chadi za mu je jamhuriyar niger da kamaru madalla cikin wannan mako mai karewa shugaban kwamitin bincike na musamman a amurka kan zargin cewar rasha ta yi kasa london a zaben shugaban kasar da aka yi a shekarar 2016 robert mueller ya ce shi bai wanke shugaba donald trump daga zargin kasa london ba lokacin da ya gudanar da ayyukansa bashir ibrahim idris na dauke da rahoto a kai watanni uku bayan gabatar da rahoton bincikensa kan zargin da ake wa kasar rasha na katsa london lokacin zaben amurka na shekarar 2016 Mai bincike na musamman Robert molo ya sha tambayoyi daga 'yan majalisun Amurka kan aikin da ya yi da kuma rahoton da ya gabatar. Yayin da shugaba Donald Trump ke cewa rahoton ya wanke shi, a bangare ɗaya kuma 'yan majalisun jam'iyyar Democrat na cewa rahoton ya ba da damar tsige shugaban. Robert Mueller ya ce har yanzu yana kan bakansa dangane da rahoton binciken da ya gabatar, kuma ko da wasa bai wanke shugaba Trump daga tuhumar da ake masa na cewar ya nemi yin katsalanda lokacin gudanar da binciken ba. Mula ya kara da cewar sun yi amfani da manufofin ma'aikatar shari'a ne wajen kau da shakku da kuma kare hakkin kowane ɗan ƙasa wajen ƙin bayyanawa ƙarara cewar shugaban ƙasa ya aikata laifi inda suka baiwa ma'aikatar shari'a hurumin yin haka. To wata sabuwar takaddama ta kunno kai tsakanin shugaban na Amurka Donald Trump da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron bayan da Trump ya danganta shugaban na Faransa a matsayin mai rauni. Bari daina barku da Abdullahi Isa da ƙarin bayani. Donald Trump shugaban Amurka ya danganta shugaban Faransa Emmanuel Macron da ke ɗumamme tare da yin barazanar kara haraji kan wasu hajoji da Faransa ke shigowa da su Amurka musamman barasar ƙasar ta Faransa. Matakin da shugaban na Amurka ya ɗau biyo bayan harajin da Faransa ta sanar da kakaba wasu daga cikin manyan kamfanonin sadarwa na Amurka. Kamar yadda dai shugaban na Amurka ya saba ya aiki da saƙo ne ta hanyar Twitter inda ake iya karanta cewa Faransa ta ɗau mataki na saka haraji ga wasu kamfanonin Amurka sanannu. Trump yana mai cewa idan akwai wata ƙasa da za ta iya saka wa waɗannan kamfanoni haraji amurka ce a ƙarshe shugaban na amurka donald trump ya tabbatar da cewa ƙasarsa za ta ɗau kai na ramuwa nan da ba da jimawa ba wanda hakan zai zama mayar da martani ga shirman da shugaban faransa emmanuel macron ya yi har kullum a cewar shugaban na amurka donald trump barasar amurka ta zarce ta faransa nesa ba kusa ba. A kasar Birtaniya shugaban jam'iyyar Conservative na kasar Boris Johnson ya karbi ragamar tafiyar da kasar a matsayin Prime Minister daga hannun Theresa May. Wannan ya biyo nasarar zaben da ya samu a karawar da suka yi da Jeremy Hunt. Daga rantsuwar kama aiki Johnson ya bayyana sunayen ministocinsa inda ya maye gurbin akasarin waɗanda ke gwamnati domin cimma manufarsa ta ficewa daga ƙungiyar ƙasashen turai. Sabon prime minister ya bayyana yarjejeniyar ficewar ƙasar daga turai a matsayin abin da ba zai amince da shi ba yayin da ya jaddada shirin ficewar ƙasar ranar 31 ga watan Oktoba mai zuwa. A jawabinsa na farko a zauren majalisar dokoki a matsayin Prime Minista, Johnson ya bukaci shugabannin kungiyar Turai da su sake tunani domin sake yarjejeniyar da kasar ta kulla. Ga kaɗan daga cikin abin da ya shaidawa majalisar. Our mission is to deliver Brexit. abin da ke gabanmu shine fitar da burtaniya daga kungiyar turai ranar 31 ga watan oktoba da zummar haɗa kan jama'armu da kuma zaburar da burtaniya da kuma mayar da wannan ƙasa mafi kima a duniya kuma idan na ce wuri mafi kima a duniya na sanar cewar wasu za su zarge ni amma yana da kyau mutane su fahimci bayanin kan tafiyar da za mu sa a gaba nan da shekarar 2050 abu ne mai yiwuwa cewar birtaniya za ta zama ƙasa mafi haɓaka da ƙarfin tattalin arziki a turai wadda ke tsakiyar sabbin yarjeniyoyin kasuwanci da muka assasa da hanyoyin mota da layin dogo da muke yi da kuma waɗanda muka shirya yi da zuba jari kan sabbin hanyoyin sadarwa na 5G kuma ƙasarmu za ta zama ta gaba a duniya wajen harkokin sufuri wanda zai mamaye ɗaukacin Burtaniya. Ba wai London kawai ba da kudu maso gabas, amma ɗaukacin kowane saƙo na Ingila da Scotland da kuma Ireland ta Arewa. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta ki amincewa da bukatar Boris Johnson. da ke neman sake tattaunawa kan yarjejeniyar rabuwar da suka cimma da tsohuwar firayim minista Theresa May. A halin da ake ciki shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gargaɗi sabon firayim minista na Burtaniya kan kaucewa ɗaukar matakai ko furta kalamai na tunzuri dangane da shirin ƙasar na ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai gargaɗin da ke zuwa gabanin ziyarar da aka sa ran johnson zai kai faransa nan da 'yan kwanaki masu zuwa bisa gayyatar shugaba macron Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani a kai. Har yanzu dai babu ƙarin bayani kan lokacin da aka tsara ganawar shugaban na Faransa da Firaministan na Birtaniya Boris Johnson wanda zai ziyarci ƙasar ta Faransa daga ranakun 24 zuwa 26 na watan Agusta da ke tafe don halartar taron ƙungiyar ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Lamus ne dai ƙungiyar tarayyar Turai ta yi watsi da buƙatar Firaminista Johnson kan yi wa yarjejeniyar Brexit da kungiyar ta EU ta cimma da tsohuwar firaminista Theresa May wadda Johnson ya bayyana ta a matsayin illa ga tattalin arzikin Burtaniya don haka a cewarsa idan har sake tattaunawa kan ka'idojin yarjejeniyar ba zai yiwu ba babu zaɓi illa ficewa daga cikin kungiyar ƙasashen turan ba tare da cimma wata yarjejeniya ba a ranar 31 ga watan Oktoba mai zuwa. a baya-bayan nan ma dai ministan harkokin wajen Ireland da ke karkashin Birtaniya mai goyon bayan ci gaba da zama tare da EU simon coveney ya zargi boris johnson da shirya haifar da rudani kan yarjejeniyar ta brexit da gangan la'akari da irin kalaman da yake furtawa da kuma matsayar da ya dauka a kanta cikin wannan mako mai karewa kasar faransa tare da kasashen da ke yammacin turai suka fuskanci matsanancin zafin rana abin da ya kai ga rufe tashar samar da makamashin nukiliyar faransa kasashen belgium da netherlands sun fuskanci zafi mafi tsanani a tarihinsu tsananin zafin da ya kai maki 30 a ma'aunin celsius ya haifar da tseko ga gasar tseren keke na tour de france a kudancin faransa yayin da makiyaya a kasar netherlands suka bar shanayensu da sauran dabbobi kwana a waje sabanin yadda ake mai da su daki da daddare. A Najeriya cikin wannan mako mai karewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya gabatar da jerin sunayen mutanen da yake bukatar nadawa a matsayin ministoci ga majalisar dokoki domin amincewa da su. a kasarin sunayen na sabbin mutane ne saɓanin waɗanda suka yi aiki da shi a wa'adin farko tuni 'yan najeriya suka mayar da martani kan jerin sunayen mutanen da shugaban ya gabatar wa majalisa tuni dai majalisar ƙasar ta fara tantance zaɓin na buhari su 43 sai dai wasu 'yan ƙasar sun fara mayar da martani kan yadda tantance sabbin ministocin ke gudana a majalisar dattawa gani yadda wasu suka fara gurfana a zauren majalisar ko tambaya ba a musu ba dangane da wannan batu Dr. Kabir Ɗanladi Lawanti na Jami'ar amadu Bello ya yi mana tsaukaci a kai. Wato abin da ya rage wa tantancewar armashi ne rashin abin da ake cewa portfolio. Eh, misali in an kawo mutum banda ainihin CV na shi wato takardun da suke nuna ainihin irin ayyukan da ya a baya. Ya kamata da a ce akwai fayil da zai nuna cewa ga ministry da za a ba Wato kaga eh, duk wanda aka san ministry da za a kai shi za a iya masa tambayoyin cewa in yi je wannan ministirin ne in yi a wannan ministirin amma tambayoyin da suke musu in ka kula za ga cewa tambayoyi ne wanda suka shafi abin da suka gani kawai a cikin takardu da nuna shaidan irin ayyuka da suka yi a baya saboda haka ina da ni a bawa shawara din nan gaba in za a tura suna ministoci a ringa turawa da ainihin ministry da aka kowa saboda a yi wa mutane tambayoyin da suka dace da ainihin wuraren da za a kai su a cewa suna da ainihin kwarewa da kuma sanin abubuwan da ya kamata su yi a irin waɗannan ministry ina gani abin da ya rage wa shi ainihin wannan wato tantancewa din da yan majalisar ke wa'annan ministoci da A Najeriya an sake samun aron gama tsakanin jami'an tsaro da kuma magoya bayan Sheikh Yakubu Ibrahim Alzazzaki. A Abuja babban birnin kasar inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar mutane takwas ciki har da mataimakin kwamishinan 'yan sanda. Daga Abuja ga rahoton Muhammad Sani Abubakar. Hukumar 'yan sandan Najeriya a wani sanarwa mai dauke da sa hannun kakakin hukumar ta ƙasa DCP Frank Mba ta tabbatar da mutuwar mataimakin kwamishinan 'yan sanda Umar AK Usman da kuma raunata 'yan sanda biyu masu mukamin ASP da wani dan jarida ma'aikacin gidan talabijin mai zaman kansa wato Channels TV. Hukumar 'yan sandan ta kuma shaida cewan 'yan shi'an wanda yawansu ya kai mutum dubu uku sun kuma yi kone-kone ciki har da babban motar hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema. To sai dai a tattaunawa zantawa da na yi da mai magana da yawun 'yan shi'a alhaji muhammad ibrahim gamawa ya shaida cewan su aka farwa abin da ya gudana yau wani aiki ne na kammala kisan kare dangi da aka faro yau dai an buɗe wuta kan mai uwa da wabi hatta asibiti ma yanzu da nake maka magana an je an samu marasa lafiya an kwakwashe su yan sandan suka je da karfin to suka kwakwashe su zuwa yanzu dai ba san inda suka tafi da su ba a dai yanzu kan akwai mutum 20 da suka yi shahada na kuma sami zantawa da wani dan shi'a mai suna Yahaya Soja wanda abin ya faru a idonsa ga kuma abin da yake cewa. Muna fitowa ta Foreign Affairs kawai sai muka ji karan tiyagas sai muka ji kuma karan harbi suna ci gaba da bin mutane ne suna kama su yanzu hakan nan. A yanzu haka maganan da nake da kai ga nan ɗaya daga cikin reporters na gidan jaridan Channel TV wanda aka harbe shi a ciki bayan shi akwai mutanen mu da yawa ga sunan nan duk ina gaban su yanzu hakan nan a kwance. Zuwa yanzu dai hukumar 'yan sandan ta shaida cewa ta kama akalla mutane 53. Muhammad Sani Abubakar daga Abuja, RFI Hausa. ƙasa. Muna Najeriya inda mataimakin shugaban ƙasar Farfesa Yemi Osibanjo ya kaddamar da shirin ganawa da sarakunan gargajiyan da suka fito daga kudu maso yammacin ƙasar domin tattauna matsalar tsaron da ke yi wa yankin barazana. Wannan ya biyo bayan tauna tsakkuwar da wasu shugabannin yankin suka yi kan kashe 'yar ɗaya daga cikin shugaban 'yan kabilar yankin. Dangane da wannan Alhaji Ali Abubakar ya yi tsokaci kuma ga abin da ya shaidawa Bashir Ibrahim Idris. wato ma'am bashir matsalar nan abin yana ni mamaki yadda yan siyasa suka mai da sarakuna aka mai da su ba su da amfani sai lokacin da matsalar ta taso a lokacin yanzu misali shugaban eh, mataimakin shugaban kasa yanzu ya taso ya zo yankinsa matsala ta taso shugabannin yankinsa sun same shi sun gaya masa cewa ga matsalar da yake faruwa kaga immediately an samu respond shi ya taso zai zo ya gansu saboda yana gudun kar abin ya zo ya jawo abin da za a kashe rayukan mutanensa amma mu namu shugaban matsalar ta taso ba wanda zai zo ya zo arewa ya zo ya ce bari mu zauna mu gaya za a samu sarakunan nan saboda mai saboda muna ganin cewa ai ba su isa ba yanzu zan baka misali abin da ya faru eh, eh, game da sarkin Kano abubuwan nan ya faru ana cikin matsala yana cikin ba wanda ya damu amma da matsala yanzu ta sami shugabanni sun zo yanzu suna son su ga sarakuna kai mataimakin shugaban kasa ka zo kana tafiya ka zo ka ga sarakuna amma ya kamata ka tafi da shugabannin tsaro su gaya musu ku gaya musu me kuke so sarakunan su muku yaya za su yi aiwatar menene matsalolin da kuka ya gagare ku ko a gwamnatance ya kai mu ya kai har yanzu kuka zo gaban sarakuna kuna son su taimaka sai ku faɗa amma ka tafi kai kadai ka tafi akan maganar siyasa babu shugabannin tsaro din kuma sha'anin nan ya shafi tsaro ne kai kuma baka da ilimin tsaron nan kamata ya tafi da shugabannin tsaro da sojoji da yan sandan su faɗi eriyoyin matsalolin da yake cikin wannan area da suke ciki ya za a warware ayyukan da ake kashewa da yawa gashi da ake ta kashewa arewa kullum an ce a cikin action amma yanzu an taɓa mutum ɗaya a ƙasar yarba yanzu shugaba mataimakin shugaban ƙasa ya zo yana so ya kulin dawo na al'umma su karsi bore ko karsi wani abu saboda mu ba mu san me muke ba arewa saboda mu manyan mu na arewa ba a daraja su saboda su ba su da mutunci shugabannin namu sadakunan namu ba su da mutunci a zo a ci musu mutunci dan siyasa ya shigo wanda zai shekara hudu ko biyar ya tafi abinsa ya ci wa sarki mutunci kuma ba abin da za a yi kuma shugaban ƙasa kuna kallo abin da yake faruwa kun san traditional institution namu kun san mutuncin sarakunan mu kun san mutuncin sarautun Allah ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje cikin wannan mako mai karewa aka cika shekara goma da fara rikicin boko haram a najeriya wanda ya yi sanadiyar rasa ɗimbin rayuka da kuma yaɗuwa zuwa ƙasashen nijar kamaru da chadi inda sashin hausa na erefi ya kawo muku rahotanni daban-daban kan rikicin da irin asarar da aka tafka da kuma matsaloli da suka haifar. Cikin shirye-shiryen namu mun waiwayi matsayin wani masanin harkar tsaro Nuhu Abdulhamid kan yadda yake kallon dalilin da suka haifar da wannan matsala a wancan lokaci. Ga dai abin da ya shaida mana a wancan hirar. Na lura da cewa abubuwan da suka kawo wayannan matsalar na 'yan Boko Haram na farko shine rashin aikin yi a cikin al'umma. ya akwai yara da yawa wanda suka yi cikin wannan abin wanda yake sun gama makaranta ba su da aikin yi shi yasa suka ga cewa ma mai amfanin karatun da suka yi yasa suka shiga wannan kungiya su yaki gwamnatin da suke ganin ita ce take da hakkin su wanda aka danne musu na 'yan ƙasa. na biyu kuma shine mu na jihohin arewa wanda ya kamata su sa ido a kan wannan karatun almajirai na makarantar allo ba su kula da shi ba shi sa har irin wayannan mutanen suka shigo suka rinjayi irin mutanen nan duk hanyoyin da suka amfani da shi ta sihiri ne su menene duka suka amfani da shi suka ja irin wayannan yara matasa wanda ba su da aikin yi suka shiga wannan abun. Na uku, Supreme Council of Islamic Affairs na ƙasar nan wanda yake su suke da hakkin gudanar da al'amura na musulmi ba su kula da wannan al'amari ba har ya wuce ga abin da ya faru na farko lokacin mulkin shagari da 'yan mai tatsi ne suka bullo. Babu wani shehin malami a duniya da ya fito ya taɓa kawo irin wannan fatawar. wanda duk musulmi an san cewa ya kamata ya nemi ilimi amma yau a waye gari a cewa musulmi ne suke wani musulmi ya fito ya ce wai ba kyau ka nemi ilimi a kasar kamaru ɗaruruwan fursunoni ne mafi yawansu 'yan aware da ke tsare a babban gidan yarin birnin yawunde suka yi bore ranar litinin suna neman a sake su sannan kuma a kawo ƙarshen yaƙi a yankunan da ake turancin ingilishi duk da cewa fursunonin sun fara wannan bore ne a tsakiyar rana amma rahotanni sun ce har zuwa tsakiyar dare sai da aka ji karan harbe-harbe rahotanni sun ce mutane da dama sun samu raunuka ciki har da tsohon firayim minista inoni ephraim da tsohon minista urban olangena awono a ranar talata ma an yi makamaicin bore a kurkukun birnin boya a kudu maso yammacin kasar mai fama da rikici inda a can ma rahotanni suka ce 'yan gidan arba'in da uku suka jikkata ga dai muhammad salisu hamisu da rahoto a kai sakamakon boron da aka bayar ya tabbatar da jikkatar jami'an tsaro biyu da kuma fursunoni 43 kamar yadda wata sanarwa da rene emmanuel sadi ministan sadarwa haka kuma kakakin gwamnatin kasar ta kamaru ya sanar sai dai ministan ya tabbatar da cewa babu hasarar rai da aka samu a lokacin wannan tarzoma wasu da aka tantance a matsayin yara su 20 da suka shiga boran, an bar su a ƙarƙashin kulawar 'yan sandan ma'aikatar shari'a da ke gudanar da bincike a kansu har da yadda majiyoyi mabambanta suka tabbatar fursunoni fursunonin sun shiga borin ne bisa buƙatar son ganin gwamnati ta inganta yanayin da ake tsare da su a gidajen yarin tare da gana an gudanar da yi musu shari'a a kan lokaci bisa kuma adalci idan dai ba a manta ba ko a cikin daren litinin zuwa safiyar talatar da suka gabata fursunoni 'yan asalin yankin 'yan aware mai amfani da turancin ingilishi a kasar ta kamaru sun gudanar da wani bore a babbar magar kamar yawunde babban birnin ƙasar wanda ya tilasta wa jami'an tsaro buɗe wuta inda aka lalata tare da da kona wasu ofishoshi da kuma jikkatar fursunoni da dama da wasu ma'aikatan gidan yarin biyu. A wannan mako da ya kare rundunar sojin kasashen Jason Sahel da ke yaƙi da ta'addanci a Mali, ta naɗa janar Umaru na mata ga zama mataimakin babban hafsan sojin Nijar a matsayin sabon kwamandan rundunar domin maye gurbin janar Halena Old Sidi daga Murtaniya wanda yake rike da mukamin tun daga watan Yulin bara. Shi dai janar Gazama wanda aka karawa girma zuwa Brigadier janar a watan Janairun shekarar 2017 shine mataimakin babban hafsan sojin Niger tun daga watan Janairun bara. Rotonni sun ce janar Gazama ya taka rawa sosai wajen yaƙi da sojin Niger ke yi da mayakan kungiyar Boko Haram. To kowane ƙalubale ke gaban sabon kwamandan Musa Aksar dan jarida ne a jamhuriyar Niger kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro a yankin na Sahel ga tsokacin da ya yi a kai. kaga yanki na tsakaninmu a can wurin da ake ce ma lakchad akwai matsala sosai kowace rana kaji 'yan ta'adda suna kawo hari tafkin chadi kuma a nan iyakanmu tsakaninmu da ƙasar burkina da mali kullum 'yan ta'adda suna zuwa suna ka hari a nan wajen maradi tsakaninmu da najeriya su ma 'yan ta'adda suna zowa su kawo ma wasu garuruka hari to kaga abin da yake jiran general na mata ga zama amma in yana so ya aikin shi sai ya gaya ma 'yan siyasa su waɗannan shugabannin ƙasa jason sahel kings hudda hannunsu cikin soji suna sa siyasa ciki soji shi ya san soji kuma ya nemi mutane ƙwararru waɗanda yake sun gwada mazakunta a fagen daga kuma kowace ƙasa ya samu mutane waɗanda za a aiki da su don ya samu nasara. sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri sai wani lokaci idan Allah ya so. A madadin sauran abokan aiki na sashen Hausa na RFI da editan mu Bashir Ibrahim Idris, Ahmad Abba ke cewa a huta lafiya.